Na biyar ne za mu gwada kuma tape delay. Tape delay shi ma na da matukar amfani sosai domin zai nuna wakanka cewa akwai mai amshi a baya. Wato bature ya ce mata uh, delay ko kuma suna iya kira da da echo. Idan muka zo nan za mu gana nan da muka shiga ɗazu a uh, shafi na baya. Idan muka zo nan za ka ga muna da, uh, muna da abin da muka yi a shafi na baya. ku sai mu danna wannan alama ta plus idan muka danna alama ta plus sai mu zo kan tape delay anan ga tape delay anan sai mu shiga idan muka shiga tape delay misali sai mu kashe tape delay mu hana shi yin aiki kenan muka play abin da ke so da babu tape delay idan muka sa tape delay zana baki shi kaga wani mutum yana yi bye bye bye bye bye To, wannan shi ne idan kana sauraron wakokin mutane za ka dinga je kama ko wani a murya a kasa yana yi. Idan ka sa haka, kasancewa ba kai kanka ma ba ka so abun ba. Domin idan ka tura wannan feedback, feedback shi yawan Uh, yawan mutane ko kuma yawan muryar da kake so yana dinga maimaita kaman uh, yawan maimaita da kake so ya zama shi na ke da shi feedback wato fdbk idan muka aje shi haka sai mu sake me yasa ne kike so har idan baka rage shi ba ya dinga yi kenan ko da shekara za a yi zai dinga labta yi to ka gani babu kyau kenan za ka aje shi a daidai yadda ya kamata arba'in ko kuma hamsin idan ka aje shi a hamsin ma yana da kyau sai kuma kaga wannan an ce a sink shi kuma za a iya cewa wani wanda yake raba muryan wato su zo kunnuwa biyu wannan zaka jaje wannan kunnen wannan kuma ya zo wannan kunnen wato ta yadda za a fahimci wakar ka tiyaye ne eh, wannan ababen da ke maimaita abun a baya zaka gansu a kowane kunne wato idan kana sauraron wakan wannan na kaji zaka ji muryan yana sakiyan kanka ne amma idan aka sa wancan din zaka ji shi a gefunan kunnenka to bari mu bari mu ji shi mu gani mana sai mu aje shi akan ɗari mu gani a kan ɗari muka aje ya ka dinga jin su a kunne za ka sun tafi ma a gefe ɗaya ne da ya suka rabu a wannan wannan kuma da ake kira shi mix wato shine wanda zai sa karfin abin da ke maimaita a ka. misali sai mu tura shi haka mu tura shi haka sai mu kai shi kan ɗari idan muka kai shi kan ɗari da ke so da zana baki shi me yasa ne kike so ka gani <laughs> masha Allah to muka wannan time da mu ba mu yi magana kan shi ba time din shine yadda ka rage son abun nan ya bi bayan muryarka misali muka aje shi kan ɗari za su yi ɗan rata da muryanka kaɗan ne ki zo ki canye kanki ne abin da ke so da zana baki shi me yasa ne kike so ne ki so Kizo kizo kizo kizo kizo kizo kizo kizo kizo me kizo ne kizo <laughs> to haka kizo kizo kizo kizo to da kizo ne idan kai amfani da su mai kyau muryanka za ta zama wato wakarka za ta zama professional wato kwararre to ka duba shafi na gaba za mu iya ce shafi na gaba suna kusan daidai da wannan amma amfanin shi kaman ya fi wannan sosai domin shi yana da saukin aiki ba kaman wannan ba sai mun ganka wani shafi mun gode